babu kan an dukhulil masjid yaga da masallaci lugwa gari so da tun yano ba sa yi sugi sugi sugi na kence ga tafarnuwa hmm. ayin hmm. na su ne kayan su mu wucin wani da cintara an wafe ga loge da cintara lubasa isugi isugi isugi boku boku lekpara bengi o lekpara ne kpe wa lekpara ore o ramu kpe wa le ore o ke le ore o ke le ore o gali gali ngan dana sare gan gali gali ejun ama ejun sunsun ama iwa nilu ama iwa nuru wa le kun yi wo hmm. ọmọdé àǹfààní sáré hmm. ẹbí kábọ̀ yàrá yìí ọmọ ìlà sa nàkàn èkó èkó náà yẹ̀kọ̀ èkó ká fi nàkàn làwọn ń yọ ọ̀rẹ́ lọ́tún bí wọ́n yìí. laza fina terminate yin ya kofin kina da yi mai ji shi typhoid fever to malaria fever to lassa fever ya bata ke kafin ya gidan wani mini fa'idu yau dai ji mai ke gan ya yau حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سهيد من المسيب عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا yuzina gare su mm. man na gurwaya dai daga ba imamu malik wani man wuce kunda shi man a dai ruwa tu guba a mm. muhammadu ibn al a madai ya bu na ya hayar laifi a shiga gomo dai ba imamu malik ya yaya na ya hayar laifin na ma mm. a ga wato ruwaya nan gobe nan Da bai generator har bai gbani hmm. mo tani je daga gbani no dundu hmm. yes so da da tani ya ya ya ba bayani am malik da ba malik an ibn shihab daga baya ibn shahab az-zuhri hmm. an sayyid ibn musayyib musayyab daga ba sayyid ya gina musayyab kidan rasulullahi sallallahu sallama ga man akala min hadhihi ash-shajara an doro ga jimi ni chigman man na wana fala yakrab yakrab mu wa wa hmm. yakrab ka ka ce wa ka yakrab yakrab hmm. yakrab so le to nan ko pin nan so yakrubu na kama yakrubu ta hmm. ah. ala yuba daga yake tubu fala yakrub masajida na ga to ba masallaci shi ma sai wale wa shi ni da ana to yuzi na un bela kun sai yiri be son asuniya basa. kisan gidi san wa dasani an malik in ba za yi mirgaba malik yau da wadu a malik bin mujabbar annahu kana yara salim abin abdullah kedin wa fi waju le salim ya ji abdullah ya yi zara a linsanin ya gbata ifa wa wai sulli galle zaye mai laye kuma mishin mai sallah ya baza sau ba an fi wajen diyo ya ga mishin bu wani galaba ni sunan gawai diyo ga جبذا جد شديدا دسنا تا ينزا وان في يارون جو وان مسو اوكي جانا شونا يبرو دسنا بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> كتاب الطهارة لتافي لي <coughs> باب العمل في الوضوء باب ينتم لدمنا على حدثني يحيى مالك عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء إلى آخر الحديث أم بذامي يا يا أم بذامي zami بمالك daga ba بن يحيى المازني ba بابو كده أم al الله جزيد daga mai da koya muro yi giya ya yi ma'aya eh, na imazin cin ma fe da mini so haɗe shi jin tusha Allahu hal in ngban wa ya jin yawo an turiye ni na wa laumi kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi a yatawadda da rasulullahi fi jalu lajin فقال ibn الله بن زيد Zaid عاصم Asim الله بن زيد بن عاصم شاهدنا نعم ايه ci ya ga لنوال لابي wudu muci amalul wudu hmm. wudu muci ma yu'malu bihi wudu hmm. ala wa huwa ma'ul wudu hmm. fa faraga ala yadi muci tono kegu daga saladai muci na gwagu babu marrataini marrataini su guba guba mu na shu wada guba ba sun mata madumadu wasu tansara muci tono fi mi ya ci tumi su ya muci ke yi nuwa loye muci yi wuya salasan ta yin guba wannan ku ke ba an kalan ga tamadu madu wasu tansara ثم غسل وجهه مشينا فسكو كانشي ثلاثه زغوتا ثم غسل يديه مشينا يقاتشين بغو بابا كانشي مرتين مرتين زغو الى مرفكين عرب يقوا بغو بابا ثم مسارا سو مشي فيتو بيديه بيقوا بغو بابا فاقبل بي ما عند بيبورو بيو على بلا مدا سما بيو بلا بمقدم رافي mucaca دغان يغون ثم mazaba بي ما الى كفاو muci لو دان na arbe kwata wi sun maraddahu ma muci ke hatta raja har wa shi bashi ilal makan lati bada minu ba nun chana zuma ka sabari dai mu china bishi ku baba kan shi man shige na latun tukpa fi ya bwana gat al wuzunani min ar ra's tukpa mine ti bu non fiti zora no to tukpa fi biu fi fi fi gumu وحدثني عن مالك عن الزناد عن العارج عن أبي هريرة un ba da mi daga ba maliko daga ba bi zinari daga ba arajo daga ba bi hurairo anna rasulullahi ke da rasulullahi sallama qala wa gan idza tawaddaha adukum zaini mine ba ga bi al lajishi falyaj'al fi anfihi ma lanu fi summa liyansir mucin muciu nyan mucin ya wa man istajmara zai maka dan kwa be takun ina falyutir lukwa takun lutu falyutir lukwa takun lutu وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أبي إدريس الخولاني in ba za a yi daga malik wa daga ba ibnu shahab wa daga ba abi idris al-khawlani shi daga ba abi hurairah ke da rasul sallallahu alaihi an doga jalulana falyastansir yinu le mu nyawu tin ya wa man istajmara zema in ka dangwa ya kwana mu dana be takun yin dangona falyutir in wa takun mu lutun ni قال يحيى يحيى قال سميت مالكا مو مالك يقول ويغا في الرجل ده من شان كان زانا يتمضمض واجو تسمي سو يستنسر lanu wolo yin ce ya min garfatin wahida da gwadanni na inda wala ba sa bizalika maliku ga lefi da wa ano gwadanni to go to o ti tuyo na ke keke gwadanni wuce na go ke yilo ya cike yuti yo ma malik ba sa ya ibn ya laisi mun shiga nan ne ne gurwa ya bere ma malika wannan wa dasani mun ba mu daga ba malika annahu balagahu da labari du anna abdurrahman ibn abi bakar kida abdurrahman ya abi bakar kad dakhala ala aisha mun ga suna na aisha imi annabi sallallahu alaihi wasallam yawma mata sa'd ibn abi waqas ifan e sa'd ya abi waqas ya na fada bi wudu ci gala nuwalu labe فقال له aisha aisha تاغن رضي الله عنها ya abdurrahman ya wa yagin abdurrahman asbik li wudu'a alula ji gumi wangin yare fa inni sami rasulullah ibn al rasul sallam yaqulu wa ga wailun azaba ko ga bankoron do ci da jahannama ma ji tabbata lil akabi ya bi ci bokun ji ne ja ga lugwa mannan wa alula wona hmm. minan nari yin nan na ji bo ci bokun ci azaba be nan in ba za a mi daga ba malik ko daga ba ya yi muhammadu min tahla ya yi tahla a usman ibn abdurrahman ba usman ya yi abdurrahman kede babu fe baza ne gannan kede wo umar ya yi abi ya yi ala khattabi ya tawaddu a ya la bil mai be nuwe wudu'an alalancin wajin jin wajin jin jin limata ta e boye na da takoyan izarihi eh takawwana sako ko idiyan zu daga koro tigiyo ehe aza wa yin chige izaro taka wadan idiyo zo da daga koro tigiyo lokin yo izaro ana ju jan la arbi age yatawaddau bil ma wudu an lima ta ta izari qala yahya yahya kan sila malik abi malik zan الرجل يتي غزو توضع نجار لفنسيا وشعبatan fagasala waje hau kabla ya tamadmat a fuska na kafi tumi nan la tumi a ma fuska na a gasala zira ayi ko wani gwaci ba guba bana kabla ya gasala waje hau kafi na fuska na fakala mu ta amal ladhi gasala waje hau kabla ya tamadmat falyumadmid amma zanan na fuska hu kafin tumi na to la min su ma ya fuska hunce na biya amma ga zanan ganne gwaci ba guba bu kafi fuska na to la fuska hunna umunke yula ya kwaci bangu babu yunan hatta ya kuna gasluhu ma ba da waji ya bonan nan ulufe bai cin ya fuska wale wani kwaci gbanan mala na fuska to fuska wuce wuye na be wuce wuna wuce wuye ya kwaci bangu babu hunan hatta ya kuna gasluhu ma ya bonan nan ya kwaci bangu ba wannan lufe Eh? ba da waji jibe cin na fusku ko hmm. za ka na zalika fi makani in ga idan da namucin hmm. wani au biya da zalika ko mu yi da ba ga wani kala ya ya ya ya ga wasu ila maliku aji malika na rajulin nasiya in zan da shina ba ta yi madumi to nawa tumi na au yestan sira ko a yi no loye cin yi hina ta sallaron a sallaji kala maliku ga laisa alayya yi da salatahu yi wajibi nawa ya sallahu shi shina wali madumi lola mi sun tu ويستنزر أو يستنزر كون لن يولي ولن ينيا لما يستقبله إبو صلى نواجه يونا إن كان يريد أن يصلي ويبا يصلى ورجم باب وضوء النائم باب قالوا لا ينزل قال لنا قال لا جمع لي إذا قام إلى الصلاة إن كان جمع رجي صلى يكون شالو لا وجم كوكو kuma wagan a'a إنه wani bayin باب babu babu wudu yan النائم annayi قال ya zai galle ci sale mu ce wa jan alula mu daga yele buna kin chajin alla cha lo sallo na gama yi ganan boka ganan gama ba ba zati ubo haddathani yaya an maliki yaya ba zami daga ba maliko da ba bi zinna da ba rajo da ba bi wurairo kidan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gan idza stayqaza ahadukum min nawmi zaini min yebo kasali daga yele nule no falyaghsil yada mulai yi qabla hila fi wudu'i kafin mulai gwanu gunu alu lawano فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ibn zaini mine yebo nke ba na egu le dana babu ego le dan kya so ga gwan cin nabi yezo mun ba zai mi daga ba maliki daga ba zaidi ya aslama ke da umur ya to abiga ga idan na ma ajukum muttaji'an falyatawadda an to ga le le mine yebo mun le le ci baraga da yana to mun la la na da bi un ile mun ci le ci nan lan wi ujin ga sale na lan ci ge sallabia na un le le ci baraga da وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بس عندك بمالك ودك بسيدي جاسلمو كده فسر آية النوم ya ayyuhal ladhina amanu yayi na gaskiya yana idza qumtum ila sala ya ga na kin ga ya daji sallah fa ebo e kin na ne na daji salla na igisilu e la ne na dan wujuha kun fuska yi wa aidiyakum be gweji ila al marafiq ya da agwa kwaji wa musawu ya mai fin birusi kun ya teji wa arjulakum tabiceji mai nan ila al kabaina har be kukun gishi anna zalika gan na tsoye ce kpabe ga wucin yan e ba fahimta na man na labe yan idan kuma tun min al madaji e ga nan kin daga ya tashi shi wannan yani annawm ne le ne e le na wannan ina ya ji na wannan qala ya ya ya ya gan qala maliku maliku gan al'amru indana al'amare bai bo an annahu la yatawadda min ru'af idan e ka ti ma wa ya lulajan wala min damin e ga ka ti yana kazan wa ya lulajan wala min qayh ebi nga tiya daga ya na da zai nan mm. ya silun ci feje mina jasadi na kambo ko ganye na ya kai wunan yin tin na je nan yin tin na je nan daga na kan zawo nan wa laza ya alula jan wala ya tawadda ya zama ya alu jan Allah ne daga jin yani nan wa yin ci ga ngwa oro ya jan illa min hadasin sai shi ka ga tin yana kambo amma ga wake shi kan oga yahruju ngai shi kane tiya min zakari daga zakari zakare wono bori nono ko mazi nono ko mani nono ko wadi nono au duburi ko ne tiye gunono shekwata nono ko furogi nono au naumi ko ele wa haddasani an maliki in ba zayan daga ba maliki o daga ba nafiyo annabi na umara ide ji umaru kana wafe ya namu waju lele jale safe da shi shi an gafe kuma lele thumma yusalli e ka sallah ka kun ke na kina ji sallah wala ya tawaddau mai ya lalajan babu babu dana الطهور إلى من ليلنا لمنينا يدي ودوي بالو لون حدثني يا يا يا يا بزاي daga ba malikyo daga ba safwan ji sulaimiyo daga dagaba sa'id ji salama miniyo zuriyayo bani lazrakyo daga ba mugiro ji abi burdato ba ji gama bani abdi dario te jonwo na abu rere gaga ja rajulun baji kondo ci be ila rasulillahi ya dafe bayan tuci allahu sallallahu alaihi wasallam fa kala mashagun ga ya rasulallahi ya wa tuci allahu inna narkabul bara ya ji gasiyo fe da ta ce dore muna amilu na alqalila min almayi nuna ma yaji lanan ni no degi fahimta ala na tawaddana bihi iga alulashi bin wanne a tushina nuwa ji damuwa kuma ga kunimi afana mi min ngba itagwawo beevwe lonuedu na ikpetieyo chitatiedugoona na yatonuwo beevwe ishila beeyani ishalashalulana fakala rasulullahi tusha allah saa sallam shaagungagan huwa eduga na efiyo chitatiugo yecheje tatiuwolaana huwa eyaga atohuru eya lilichidono ma wunu tohuru lilisho maitatuhu enaga atu daniyun wona ndiyayene leje da alhillu halalli da bono wa haddathani am maliki nke ba ta yanda ga maliki da ga isa ya abdullahi da ga igin abi tolha da ga humaira bin da mm. ga na nai madina shi nan anna akhbaratiha kidan labari anna ba katara kida abu katara da khalalaiha nga da besun fasakabat lahu ma'an in zagin nan ci tono ya abu katara nan faja'at hirra dangi wondo ci be hirratu dangi wo hirru dangi ba dangi wo ci be da tashraba min wa bubu fi min wannan fasgalaha alina bagin na chaye ya tiya dangin na ta sharbat ari ari wannan da fi kala da kabisha to in zagin nan ne kabisha na ta fara'ani bagin na cile me ya anzuru ilayhi na me cimule nan wani lotun shi nan fakala bagin na ce ga bimiya ta jabi na waje mamaki ji yabna tahi ya waye gi zagi ya gimi kalatin zagin na gamu shaga gan fakultu mi shaga ga na'am eh mamaki ga me nan fakala bagin na shaga gan inna rasulullahi lallatu sha Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa ga innaha laysat binajas dangi wuce najasa innama hiya min at-tawafin lalle da mine ne je mai gobaza na alaikum mai gobaza a tawafat ko en zagi en yiwoji na shi mai ko bazan hmm. a tawafin en baji na shi mai ko bazan akwai tawafat ko en yiwoji na shi mai ko bazan hmm. yaya ga maliku ga la ba sabi le fi da wa illa an yura ala fa mai ha najasa sai da hmm. kale najasa ye yede ba mi sun dangiyo nci bia mi sun ladan nuwo kanga nuwo nci wa alujan alula ka fi fi ma wa fi wa ka ye jeme lu bo abele o so lawon le kwa وحدثني عن مالكي مالكي أم بس عندك بمالكي ولا بيا يجي سيدو وبا محمد بن إبراهيم وبا حارث التيمي وبا يجي بجرمان يجي حاطبو أن عمر كده سيدنا عمر يجي على خطاب خرج جنزن في ركب لتعشي جمان دشيو من تعشي جمان دشيو فيهم امر بن العاص امر بن العاص لتعشابو حتى وردوا حوضا أرى لهم كندشي فقال امر بن العاص امر بن العاص شاكا لصاحب الحوض لذي وين وغني يا صاحب الحوض يا ونوين وننا هل تريد حوضك السباع ngwe wo wannana kachidana gabaje bewo befinwa umaru egi ato abicha agun ga ya sahib alhaud ya waza bayan eh en wannana la tukbirna ga yayi labari ga mushi fa inna naridu ala sibai wa lo ga lo da finwa na iso ga lo da umaru وحدثني عن مالك هذا هو النافي أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله لا ليتوضؤون جميعا ماذا من مالك نافي كذا عبد الله يجو مرو وفي واجب فيك ba gishi ta yin zagi zaman ya tuci allawi ajajen alula gani ifo fe dana ifo alula fe ya fe le bo ifo mu ci kuna ara dena fe lajin alula ci na hali kun da kwa da haliyan babu ma la yajibu min wuduru babu dana yana wa ga ibi alulai wace yin wuce jin alula wa yi bo wa ya alula jana ya ya bazara wa maliki daga ba muhammad gi umar daga ba muhammad gi ibrahim daga ba ummi waladi nya ibrahim ya gi abdurrahman ya gi awfiyo anna sa alatin zagi gabin ummu salama ummu salama ga zaujan nabi ne mi annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala jun shagun gan inni imra'atun mi zage zage zage zage yo utilu zaili mi anji le pang da cintara mi ke cintaro mana e dina ngalakbe daga naka daga yace arbe kinyin mi anji lun pato hikin bu ga to hikin bu e jalbabu no an so na kana wa mashi fil makanil kasir mai da su da da na gosun قالت ام سلمة ام سلمة شاكم قال رسول الله رسول الله يطهره ما بعده ina ga bek bawu su mana guli nga gona jesa gan nga mm. da go beli gan to nga da go beli na gan beli da na nga na jesa ga wa haddathani am malik ba da mi daga ba malik annahu ra rabi'a kidan li rabi'a e. mm. Ibn abi abdurrahman yaqlisu miraran wa huwa fil masjid fala yansari, wala yatawadda hatta yusalli mm. mule rabi'a ga e, abi abdurrahman yaqlis michina ju zashu miyo zashishi michina zashu miyo irin duru. eh miraran yelo be shi mi shini ga san shu ya she mi sun ko wa fi masjid ma ji da masalacho fala yansarifu mai zu sallawa wala ya tawadu mai ya lulajan hatta ya salli har wanda sallah uji ya ya ga wasu ila maliku hakim malik kan daga ba eti ga rajulin bajin da shau. kalasa ta'aman na engici nun gina wannan kin daga bakuwo arun bai tiya da shi mi sunan kan ce daga bai engi na fi ba ko na ajun ajun da be mi sun ke ke shi shi na o ke un chan pele be tuntun tuntun so to na mi sun bon wa be kan nya kala sana na to ki ki ma ma le ki ga tubo kala sa to ama ale ale wudu ngalo la yin ka kala laisa ale wudu wa la shan wala tamadman mi sun ga da tuyo in zalika ya bace kana ji faruwa no wale ga silfa wala na sunnuwa wa da saniya malik ba da wa malik wa ba nafi kida abdullahi ji umar hanna tabnan li sa'id ibn zaid wa hamalahu thumma dakhala masjid fa salla wa lam yatawadda hanna tabnan la tulare dagi bagi ya sa'id ibn zaid mun shike yula mun shiga da masallaci mun shiga sallahu mai Allah jan ya ya ga mi malik gan alfil qayyudu idza ga tun alwala ma dabi wi nga alwala ya yi kala la malik wa ya allah jan walakin li yatamadmad amma wala mi sun tu min zalika ya bace wal yaghsil fa wala mi suna walaysa alayhi wudu alwala ma tati wona wa yijina babu tarkul wudu imma masati wan nar babu ezula lo lugwa ebo ina ina ga tu na ina ina ga tu gwana n'i yaya. kyan alo alo gala gwalolon ma na alo lana wayo beyin wace da do doci na alu beyin na yana ko a po beyin na yana alo lamuce lugwa dan biyo wani ala muce idun bu ga ga tarkul wudu wallahi idun bu حدثني y'a يا مالك an زيد بن اسلم daga ba to ya giye saru da عبد الله بن عباس kidan rasulullahi akala katifa mu giye pa shati yanan gi mu ci ji sallah mu la jan. n ba sa daga ba maliko da waya ya sai da babu shari ya saro wuce gwalu ge yon eh bani harisa ta daga bayan su wai do wai numan in ya labari ke da rasulu tin ya sallallahu alaihi wasallam eh yana lokun haibara nan ara tun da ne sahaba nan waya mi adna haibara da na wuce motso haibara so nazala rasulullah rasulu caci fa sallallahu alaihi wasallam ci sallallahu alaihi wasallam summa da'a bil azwadi in ci ga Allah da na shi kina be azwadi jamu zadi na wannan hankali ture falam yuta illa bi sawiki abe bi ben doro ya sai garin kwaki fa mara bi yun ci foro bi wi fa surriya ci gashi fa kala rasulullah ga gashi na ma gauna ke laki ba yi laki ba bi wure ujin shiri surriya u u gashi shani ga cha u shin dan to yi ne ken don wa yin giyo ani ne na ya ta fi na ta fi ga ba be surriya fa kala rasulullah rasulu ci gi wa kala yi ta ci gi sun makama il magaribi bai cin wucin ko ben nan losar la magariba jin yo fama da a misu ga mutu ya kawai yau ma da na yi so misu ga yi su ya kawai yau sun masu Allah wa shi da jin sallah wa mai tamu ba mu ya alula jan garin kwake yin alula kama ya jama'a jama'a wa asan wangi alula wai no bo sun ga tu yo ne garin eh sawi garin kwaki na so eh wato ga ajin gari kwaki na wale ra na wen lotun be ne e ji wa fe be ne o ga yo la ti chi eh o ga lo ba la ti chi ne kan ra e la un so kan che lu tui e ga ba jin jin bo ka fi ka fi gari u je gari no sa gu ji o sa gu kan ne ne chi ba ta gen la arba ji mai mo na'am wa sani an malik an muhammad ibn munkadir da wasu fa ibn sulaiman أنه ما أخبر محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي الربيع بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى أخبر ربيع عبد الله بن الهدير كده ونجي ينجي شلوزن فانبغن بسيدنا عمر جاء طوابي ثم صلى ونشينا كده جسال الله لم يتم حبا وما يعمل لجا ان بذا يمي دقبا مالك ودقبا دمره جسا يجي المازن دقبا أبان يجي عثمان وكده عثمان جاء فان akala khubza hunde gima wala man to nakan sun madmadu maza ci sumi aka sala idan unci na kwagu babo masa bi ma waje unci lafi fuska sun ba sallahu unci sallah wala mai tawadu mai ya jan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk